kingana dangi maremu aroyon gara kisse go goni bambaran kanen no wondi ami go jabi nan dona go soni ngan kanen di pasi yami zasi nuku wala gurbu gabe di an alin ta bambaran muku nda kana ngani ti kalle mari ga ko da demi daga na sulaimana wudin giran ga majalisun wa kingana masallara awdwa kai faru guru annabi mugu. maliki anu kuidu yana surunga na dakatiya har gane akatun yoni gidi to qima da kyan mogondi ka kinta gaba kinta gaba har kin nan yana sirintin alli ko alla fare ñimme gara jibrila ngari i mari ke mogo ne mogo be xama dangita hillodi kale mari ka ke ngani malakul maut ademire gana kato suleimana taxu dingiranga agada ganu ngani ada iwo iwo taxunu no ngani wono atini iwo keni waziru ñeyi xo nanti suleimana a ministri iwani quoi ata ada gana iwo keni taxunu ngani ada iwo ke hayi ada hayi na hayi ana kamari a bane haytani suleimana tagudingirake mutaajiban lahu la yaltafitu anu ana kamari woke haya kaba ko angana sirin bayan nanga kaba ko sirin nanga kamana kaba ko yi yukalle malike anya kamari woke hay kunnunya harantara yawon niya wonjel yi. ana hayni kunnunya kasirin da tunanti kalle malike ande suleimana bane ana tunanti kalle malike ani kei agari ya sirin akunu nalle kasirin kutun datu haraka kamari woke ba hakken kantatu ka da ke ka kasawo nga kanu nga kanu daga taxu dingilan ta nai. Ke su kesu mande kalle maleke adi yaxollagani yereme kattonnon xaya kammana aragana ayigo ke hain. igon billan kanu araga taxu sulemana halle kalle maleke a kammana aragana ayigo ke haye xari gaga ka annahu laysa fil majlis ahadun illa hu antini xo seretana sunta masalarage ti go ke bane igon kanu kenya haro o harambar mogondi angana ngari siringa mpai nampai nampai mo gori anyi mangari ne kanu wal man nabutuga nanti kani mpai ne mangari maninga harambar me angana siringa mpai anga kaba ko mo mo wal man ho ngara ho gebe gallinga ranga angara kanda kempai duro goto maga siringa mpai manga hagari ko hakran tan golle imma nabutan gure wal man anya hakran logenga mina nya ho imme har ngama kembo ngo babe ko manden to mo be ke sabura iwo iwoki kanu bira be kalle maliki agabu sulemana ga ga daga iwo kiri kata sulemana yi ajimi kata turunga na ka torongora ati sire be ga gani tagu no resaza kebe gani tagu nan tege karanga saza koniya sulemana ja dikene kalle maliki ayre ana yanga tirni mani kalle maliki ani aga agaru ya sirenga nalle a ati kalle maliki yin bayin impai go ba aga ni mogobe arin kanu ni de arin paya anin pai kana yutilu nazru alai aya kamman impai ra haynen giro mo kam mogosirin kanu sirin ka suleiman anna hibana mundura maga duro odo anna hangen ya mari hangen ni wudu baka iranin ni dange mahendi kenda yi palestine ya kwa baitul maqdis ni nonye atana hangen ya mari hangen ni girni non wana ni dange mahendi an anga du hangen nga alla ra kaya suleiman dangani anja ngara giranga vazi killenga anga nan ci gu fakanga anga kaso nyana trende be ire vazi be nogoni de kaso trende سليمان غنا هنجن نيامر هنجن اجل سو ولا قبانه ولا من الا قبانه او قصو ترني اكن كينا هنجن ده وكو تارغا ورا ما هندي اما كانوا الله ركودون اجدبا قارغا الله ركودون كاي كانه اكن هندي اتني اركلم مالك هنا غني كلم مالك اي اتارن اتنجي جمن جاي زر واتني ارا يمكن لغا غني ارا يمكن لغا كيف رنغا بيرابه كلم مالك اغا سغني كتا سليمان اي كوتا هيلاندينغا sulemana tarangana ti mesirin yere anya mana hayi na hayi anda nuri anya hayi mana gai atin yiga kaba ko kalle malika ati atin kaba ko yoke yanga ya kan mana hayi ko kaba kai atin kaba kai mani ati paske Allah nin nya maran nan ti yaro kiyanga genne nan daga iwo ke gilla daga hendi ga garan ken tawu gira anda ai tawu nan ken maka ma falastin yere in kaba ko agwa kiya ma falastin yere Allah ka tingira gilla daga ma hendi Allah kan ta garna ngira yake ta hendi kam ko nga ongil daga na nya mana hayi in kaba ko anga nya hayi ni kaja kaja kanun pa inde yi. Allah ki jai mi ko antara ga na golle no A maga atange ni ke wara me hindi ja ja ga yongi ken ka baka hindi ya akanu kalle mali jai ja ga ja ga hawru kata alla ra kuton tana ya ga ga ayongi ngan ka baka no ba da no ni kenya ni nda yongi la ga hindi no ngani kanya kamana hanyi ka baka iya allah ran da allah ra kuton ngari aramare menga ya mo gonda su ko an anna alla ra kuton ngona anta bakari كني الله مغتي القرآن نغني إنا كل شيء خلقناه بقدر تيكي الله رهو سكو من تنتغتي على كتو نيمارمي hinun jawalla kamma ona alla nyagana ra kutu sirala gana ken so kamma an kalla min an kalla kambire an kalla kammo ke su ko manten na alla ma alla ra ke hukune har mare menga kanu a kallem balle maina no ngani kanu ken yayi kallem balle maina no annan golle anna kane tawo الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت sire godintenni sire sire begano ngana naga kallin kana taunu na golise laga na dabar ni yonkin laga na kuro ko farin gara ko mo sallallahu alaihi wasallam kanga urnu kallege be solution taari ya de amma alquran wanda Allah mere kenyo go qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ti muhammad awore kallege be gano ngana surgu akamana nguraide kallege nta urnu daga halleyo ayi kallege ada ga gemme kille yarugo ada ga gemme amma kale kalle mali garo ke wo yaga gemu hendi dubane aro ngilla kono ngani alla gando gemu ni soba ngadi kan kanoro nyongolo suko ku qissanu Allahu a'lam ar wayanga bu mo sire qissa ke akono mo nunga aro ari mo nunga yigabunni kadiga mege lanyini bega ta ken har mare menga hinu suko manten na alla magara kuto na alla maga ona alla nya gano gemu ni soba ngaga da gari mera me siru bakari silla message ke gilo